duk wanda ya karanta amanar rasulu a dare to a gaya masa sun wadatar da shi daga dukkan cutarwa da za a shirya masa a dare sun wadatar da kuma sun wadatar da shi daga dukkan alkhairin da yake nema a cikin wannan dare din in dai ka karanta su a dare ayatul amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun akwai bukatan a yi tarjama ko a bari saboda lokaci to bari na yi ko a cikin takaitaccen lokaci amanar rasulu manzon Allah ya yi imani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi sahabin da ya kawo ne Abu Mas'udin al-Ansari al-kunyasa kenan mai asalin sunansa ne Uqbah ibn Amr manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar bima unzila abin da aka saukar min rabbihi daga wurin mahaliccinsa wal mu'minuna muminai ma sun yi imani da littafin da Allah ya saukar sun yi imani da qur'ani a taura linjila zabura sofi ibrahim sofi musa kullun amana billahi dukka sun yi imani da allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun allah wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa duk manzanni wannan mun sha tafsirin su a tafsirin ramadan in kana son ƙarin bayani duba tafsirin mu na amanar rasulu din la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni na Allah wa mun ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya Gufura na rabba na muna neman gafarar ka ya mahalicinmu mu wa ilaikal masir zuwa gare ka ake komawa ga baki ɗaya. la yukallifu Allahu nafsan illa ha, Allah bai dora wa rai sai iya abin da za ta iya duk abin da Allah ya farlanta a musulunci iya bayyana cewa lafiyayyen mutum yana iya yin sa ne abinda lafiyayye ba zai iya ba Allah baya wajabta shi a inda marar lafiya kuma ya samu to Allah yana ɗauke masa ko ya kawo masa wata hanya mai sauki laha ma kasabat kowane rai tana da ladan abin da ta yi na alkhairi wa alaiha maktasabat sannan a kanta akwai zunubin abin da ta yi na sharri rabbana ya mahalicin mu la akhidna karka kama mu in nasina in muka yi mantuwa a cikin bauta maka au akhta'ana ko muka yi kuskure ba da ganganci ba wannan ya zama Allah yana yafe mana kuskure da muke yi da mantuwa rabbana ya mahalicinmu wala ta hamil alaina karka dora mana isran wani nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar da ka dora wanda suka rigaye mu wanda suka rigaye mu akwai lokacin da idan mutum fitsari ta bashi sai dai ya dauki tsingaro ya kankara jikinsa sai fata tafi da shi ne tsarkin fata da mu sai aka ce mu wanke <coughs> wasu idan mutum ya yi karya sai a kama harshensa a yanke mu kuma in ka tuban zuwa ga Allah sai ya yafe maka idan mutum ya yi laifi mu tuba ake akwai sharuɗa su kuma faqatulu fusa ne sai su kashe kansu in mutum ya tuba sai ya kashe kansa da kansa shine ya tuba to kaga shine isran kama hu alal ladina min qablina mu shari'ar mu na da matukar sauki in an kwatanta da wanda suka rigaye mu wa afu anna Allah ka mana afuwa wa ghafir lana Allah ka gafarta mana me bambanci tsakanin afuwa da gafara shi afuwa abin da aka ce ka yi ne da kaje yi sai ka gagara yin sa ɗari bisa ɗari sai ka samu kasawa to in wannan maybe sai ka yi 80% in Allah ya karɓe shi da kuskuren aikin kamar sallah ko zakka ko azumi sai karɓa a haka to ya maka afuwa gafara kuma an ce kada ka yi ne sai ka aikata ita afuwa wajen bin Allah ne aka samu kasawa ba ka yi ta cikakkiya ba to in Allah ya karbi aikin naka da kasawar to ya maka afuwa gafara kuma an ce kar kai sai kai to anan sai in an yafe maka to an gafarta maka shine bambancin afuwa da gafara warhamna Allah ka mana rahama anta maulana kai ne majibincin mu fansurna ka taimake mu alal qaumil kafirina akan mutane da suka kafurce maka Allah ta'ala ya kare mu daga kafurce masa